wanda bai fahimce su ba shi ne ba zai sha'awar auren su ba eh saboda ne dukkan mu a TV muke kallon su a TV muke kallon su ba ba mu da exactly rayuwar su ya suke gudanar da ita abin da suka fitar a TV akan kyamara shi ne za mu kalla za mu yanke musu hukunci akan wannan muna da adalci eh to wallahi irin abokina idan gaida ce ka huta so ya wani auren da adam ya zan koyi da wannan matan tashi ya koyi da yanzu haka ya auren bai kyau to kuma aboki na ban da kai ma aboki na nawa suke aure yake mutuwa su sai taurari ne an san su a duniya dalilin da yasa ake ganin suka yi aure baya jima kuma shi aure yi ne na Allah kamar yadda ya yi dan adam yake rayuwarsa wata ran kuma yake koma ga Allah idan kaga kaman haka ne ko ba haka ba yau in kana raye a lorin duniya kana yi hau gobe za ka mutu ko ba haka ba to kenan kaga a baya sun yi rayuwa aure yanzu kuma auren ya mutu shikenan da ya zama tarihi gaskiya wannan fim din wa alaikum assalam wa rahmatullah eh, ya ga abokina ya garin

wani inda mu gani aboki nan uku har da sittin da wani abu bari mu gani na yake mu gani shi nan ai fa zuwa mutumi na kwana nake ina yi iya ko me kake a gari ba san da gani yanzu abin da kake magana kai ai ba misalta bari mu gwada ma aboki na gani kai insha Allah kun huta da wahala kun huta da wahala kai aba ina mu gaskiya ne kuɗi fa iya kuɗi na same shi kai ina mu gani to kuɗi iya kudi na same shi abokina gaskiya ne yau kuma kana iya kudi iya kudi ka nuna mana wani magani abokina eh abin nan abun wasirni ne ka sai na ga dama san nuna ma wasu yan fasa to shikenan dan mi gaba ka ba labari ba za ka nuna mun ba to eh, ka tura mana kan shikenan duba da tun da kana mana hirar makarantar talauci ya mana kazutu Yau kuma talauci ka je ka nemi kuɗi mana ka za kana ba lokacin ka kafin fi wani cakin kake sai ka rage ma gurin hajiya ko bashi na sha amma in Allah daga yau mm. an wuce gurin mutum na abokina ka gan shi to kai ka gyara zaman kai ka ji daɗin bani labari gyara zaman ka a to shi kenan ko kai fa abun kuma ka bani labari don ka gyara zaman da abun mai kauri ne ina magani a ciro mana abun mai kauri ne ciro shi maganin dan shi lamun mana kada nan kuna zaman banza Yara dubu ɗari uku sittin da ɗaya. gaskiya na inda magani ba ne inda gani ga sanan kai nake ga mutum na. ayo ni ma dole a koya mu kudi ya samu ku zan ma maka ina da gani aboki na ashe kai ban sani ba har yanzu gara ne ba kauye ne da kiki ne ba ashe duk wankan da kake ashe kai da makulo babu ko mai kulo kibi ce to me ne na mutane hankali kana ji sai a suka igiran kana so a tallata maka shafin ka ka biya naira ɗari uku da sittin da ɗaya da dugo 85 biyar suka ce ka biya fasitar da ta mace mm. amma kai da ka sakare ne kaga zuwa kai ka ce mana wai kudi ya ka ba ka ba ashe <laughs> danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu.